sunana na fi haya vice chairman kwana badawa kasuwa to alhamdulillahi a wannan shekara da allah kawo mu gaskiya an samu yanayi na canjin farashi amma alhamdulillahi farashin ba wai ya tafi tunanin yadda za a ce za ka sa sayan dabba ba sai dai kawai zamani da yadda ya juya to haka za a haƙuri kowanne ya tafi akan abin da aka tsanci rayuwa wannan shi ne bayanin da yake akan biyu yanzu eh to gaskiyar lamari kamar san da muke sayarwa naira dubu ɗari hudu to a yanzu gaskiya yana matakin naira dubu ɗari biyar sunana kabiru musa sakatare na kungiyar masu sai da dabbobi magana ta gaskiya kan yanayin farashin da yake da akwai ya bambanta da kowane lokaci ko kuma ya bambanta da na shekara biyu ko uku da bambanci kan idan da kan kana siyan wannan saniya dubu da shi wannan da take cin ana siyan ta dubu da to a bana kam gaskiya sai kayi da gaske za ka same ta kamar ɗari biyu da sun zuwa ɗari biyu da ɗan wani magana ta gaskiya dai ba cinikin da ya wuce gaskiya na saniya idan kika kwatanta kudin rakumi da na saniya gaskiya kan akwai bambanci don a lokacin baya mutanen hukunci waye da sayan rakumi sayan kaba suna cewa kamar namansa akwai tauri da shi sai suka ga cewa farashin kudin rakumi ya sha bambam da nasu dalili ko shine eh, kudin saniya ya fi na rakumi yawa da bambancin farashi da ake sewa sai mutane suka ga cewa kawai za su dinga siyo rakuwa domin su sauwaka wa wa'anda suke da kuɗi wanda yake ba da yawa